Ku danna subscribe da alaman da domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wani mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama batanci a jihar Kano. Kamar yadda kowa ya sani, batanci da ake yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shine farau ba a jihar Kano. Kamar yadda wasu jaridu suka rawaito kamar Legit Hausa ta rawaito cewa hukumar tsaro ta farin kaya da ke wato reshen jihar kano ta kame wani matashi mai suna ahmad wanda ake zargi da wato ainihin laifin yin batanci da annabi fiyayen halitta annabi muhammad salasallan cikin wakarsa matashin mai suna ahmad dan asalin jihar kano wato dan asalin jihar kano ne ya waka mai suna gwaska barhama maganin bala'i wanda a cikin wakan ya soki martaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don dai matasa suka yi yunkurin wato ainihin kashe shi a daidai wannan lokaci kuma jami'an fararen kaya su ne dss suka hana wato ainihin kashe shi kamar yadda kowa ya sani irin wannan waka da sauran abubuwa na batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha faruwa a jihar kano in ba a manta ba a baya an samu wani da ya tashi wake shehunsa ya wato ainihin bi ta kan wato ainihin alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ma yayi da'awan cewa zai taka wuyan annabi zai taka fuskan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yaz billah kuma a baya bayan faruwan haka an sake samun wani wanda ake kiran shi Sharif a nan jihar Kano din dai ya wato ainihin shi ma yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda har yanzu wannan shari'a ba ta kammala ba ba a gama da wancan ba sai ga kuma wani shi ma ya sake wato ainihin yin batanci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shin a ganin ku kuna ganin cewa me zai kawo ƙarshen wannan lamari na batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a jihar Kano lalle batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yin waka don yaban wani shehi ya zama ruwan dare a jihar Kano ko shakka ba wannan abun Allah wadai ne wannan kuma abun wato ainihin wato ainihin kyama ne a cikin al'umma shin kuna ganin cewa wannan lamari ya kamata gwamnati ta yi wasa da shi koko ya kamata gwamnati ta rike shi da mahimmanci sama da dukkanin abu da take da su masu mahimmanci a hannunta ba ma ganin cewa wato ainihin barin lamari irin wannan masu mahimmanci zai kawo zai haifar da dame ido a jihar Kano da kuma jihar wato jihohin Najeriya baki daya to ko shakka babu yan uwa dole mu zage dan mu fito mu nuna cewa ba mu amince da irin wa'annan abubuwan da ake yi ba kuma duk wanda aka kama yayi wannan zagi mu tabbatar da cewa hukuma ta hukunta sa wato yin shirin da al'umma suke yi dangane da wannan lamari shine ya wato ainihin haifar da irin wannan tarzoma wanda ya sa mutane suke yawan ake yawan samun masu batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi addinin musulunci in ka cire manzon allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya kai shi kima annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fi kowa kima kuma musulmi bai da abin da yake darattawa sama da fiyayyen halitta Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ƙara masa aminci ko shakka babu wannan abin Allah wa ne kuma wannan abin ne. ya kamata al'umma da suke jihar Kano da jihohin Najeriya baki daya bai kamata su yi shiru dangane da yadda ake cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan girmama wasu mutane ba kamata ya da hukuma ta kama ta tsare lalle a ragabin diddigi a fito a nuna cewa ba mu yadda ba har yanzu sai an hukunta shi yawan yin magana da yawan maimaita lamarin shi zai sa hukuma ta yi tsayin daka wajen ganin cewa ta ka karshen irin wa'annan abubuwa ba shakka babu dole ya kamata a bincike a tabbatar da cewa an hukunta masu irin wannan halin Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya amintar da mu ya kuma tsare mu daga sharrin masu sharri ya kuma kare mu daga irin wa'annan miyagun mutane Allah ta'ala ka imana akan makiya manzon Allah in ka je kana karanta kisan manzo Allah za ga kisan da wani ya zo ya nemi fada da manzo Allah ya ce ka zo mu yi dambe in ka ka da ni zan musulunta <laughs> ka zo mai fada in ka ka ni shi kuma annabi ba wai yayi haka bane dan ya zama mai wauta a dan ya gwada mashi karfin musulunci ne ya nuna mashi cewa tunda ana ya fada ce ya sa sharan yana so musulunta amma sai an yi kaza saboda yana ji da karfi ne an buga an bashi yana da wuya ya kara da mutum bai kayar da shi ba to yanzu kuma yana so ya kara da manzo Allah <laughs> annabi ce kaya da idan muka buga na kayar da kai zaka musulunci ce eh ce to shikenan bismillah annabi sai ya zagi dan zaina sai aka shata fili ko aka aka buda ya kaka zama musulmi ragoma na yi musulmi ba annabi tun yana tun lokacin da mahaifiyar shi ta haife shi yana jaririnsa bai san komai ba wannan lokacin mahaifiyarsa take nuna shi da hannu tana kurrajulan kurrajulan kurrajulan ka zama namiji amina na amina tana nuna shi tana kurrajulan ka zama namiji sa ba kasafai bane abu ke tsorata manzala za ga kowa ya tsorata ke kuma annabi sai ya dimfaru wajen a garin madina an taba samun wani explosion haka wani abu ya buga ya kara kamar bom ko wasu ya wasu annabi sallallahu su ya hau kan dokin shi babu wata siddi ka san ba wa siddi an ce doki babu siddi ma'ana zallan kan dokin ya hau ya hau ya kada dokin ya nufi inda kara take yana zuwa ya je ya je gama abin da zai yi da ya ce kada ku fitin tullaku na gama muku da ita kowa ya kwantar da hankalin shi <laughs> annabi sallallahu alaihi ya buɗa da wannan mutumin mutumin ya taho manzala ya taho suka haɗa jiki suka buɗa annabi mai zuwa daya ya aje shi a ƙasa mutumin ya ce kai ban shirya ba ne kasan farko <laughs> ban shirya ba ne ya ce to a jera tumar ya sake zuwa annabi ya sake ɗaukan shi ya aje ya tsaya da ya ce kai na biyun nan ma ban shirya ba ya sake zuwa da uku ya sake zuwa ya ga ɗauka ake mashi irin ta yara a aji kuwa daga na ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah ya san cewa ba yin sa bane yin Allah ne hmm. wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama to lamarin haka yake to hatta harka ta jima'i na sallallahu alaihi wasallama ba irin mu bane tunda yakan kewaye matansa amma muhallin shahid anan da wanka daya ma'ana in ya sadu da wannan matar tashi yakan dan jinkirta kuma ya sadu da wata duka sai hada ya mai wanka daya saboda haka wannan shine abinda ma abinda ake so a nuna mana anan annabi yakan jinkirta wankan janaba wa fi hadha ta'khirul iktisa an awwal waqti wujubihi mala yace a cikin wannan kuma abinda yasa annabi ya jinkirta saboda shine farkon lokacin da aka fara wajabta wankan janaba wa ta aisha radhiyallahu hana na aisha Allah ya kara mata yadda ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana huwa junubun wala yamassu ma'an annabi sallallahu ya kasance yana kwanciya bacci yana da janaba kuma bai taba ruwa yakan mai bacci da janaba a jikinsa amma fa ba tana nufin bai taba ruwa ma'ana bai wanka amma yana yin alauna to saboda haka mutumin da yake da janaba zai iya yin bacci amma ya tabbata yayi wa ya alaula shine abin da ake magana a ku danna subscribe da alamar ƙaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci